This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. hukumomi a jamus sun ce sun cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da yunkurin kai hari kan wasu masallatai amurka na kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin kungiyar is da 'yan bindigan nan da suka kai hari a wajen wata gasar da wasu suka ce ta zanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a jihar texas wata kotu a india ta yanke wa shahararren dan wasan kwaikwayon nan na bollywood salman khan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar to kanin labaran kenan Kamar kowace ranar Laraba bayan labaran duniya, Bello Habib ce zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shiri. Ni ni ne shi shugaban kasa Buhari na hau duk zan soke na dana dana tunda ba an yi su don Allah da annabu bane. An yi su ne da wata manufa. Dr. Usman Muhammad kenan akan naɗe-naɗen da gwamnatin Najeriya mai barin gado take yi. Muna da ƙarin bayani an jima. Sa'annan ku ji wani gwaji da ƙasar Kamaru ta fara yi. domin rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma jarirai. To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin masu neman mafaka. A yau Laraba jami'an sun ce sun karɓe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan 'yan kungiyar. mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne da kuma mace guda za kuma a tuhume su da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci bayanai sun nuna cewa kungiyar na kiran kanta old school society ana kuma kyautu zaton tana shirya kai hari ne akan wasu sanannun 'yan salafiya da ke kasar ta jamus da kuma wani wuri da ake ajiye masu neman mafaka a makon da ya gabata 'yan sanda a frankfurt sun ce sun dakile wani shirin kai hari da wasu masu tsoron ra'ayi suka shirya kaiwa a wajen wani wasan tseren keke a ranar da aka yi hutun bikin ranar ma'aikata 'yan sandan sun cafke wani mutum bajamushe dan asalin ƙasar turkiya da matarsa 'yar turkiya hukumomi a amurka suna ƙoƙarin tantance ko akwai alaka tsakanin 'yan bindiga da suka kai hari a wajen wata gasar zane a texas da ƙungiyar isis masu bincike suna duba shafafukan twitter na ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin da maharan suka yi amfani da su ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin harin inda ta ce sojojinta biyu ne guda suka kai harin wanda aka kai a galan da ke wajen birnin dallas ƙungiyar ta kuma ce wannan shine ta na farko a ƙasar amurka tana mai faɗin cewa mafi munin hakan ma na tafi nan gaba Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House Jos arnest ya ce gwamnatin Barack Obama ba za ta yi hanzarin bayyana cewa kungiyar ISIS ta shiga Amurka ba. 'Yan sanda sun bayyana sunayen 'yan bindigar a matsayin Elton Simpson da Nadir Sufi. Mutane biyan sun buɗe wuta ne akan jami'an tsaro a wurin gasar zane inda aka raunana wani jami'in tsaro kafin daga baya wani ɗan sandan kuma aka harbe shi har lahira. musulmi a duk faɗin duniya suna kallon yin zanen na annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin wani babban sabo to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a yau laraba wata kotu a Afghanistan ta yanke wa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27 ta hanyar yin taron dangi a kanta. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar matar a watan Maris. Waɗanda aka yanke hukuncin kisan na cikin wasu mutane 49 da aka tuhuma da wannan laifi ciki har da wasu 'yan sanda 19 waɗanda aka tuhuma da laifin ƙin hana aikata laifin ko kuma suka taimaka wajen aikatawa. kotun wacce ta yi zamanta a kabul har ila yau ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha shida cikin mutanen da aka shigar da kara a kansu mutuwar matar mai suna farkunda ta biyo bayan zarginta da aka yi ne ba tare da hujja ba na cewa ta yaga alkur'ani lamarin da ta wato ita da tarzoma a wasu sassan tsakiyar kabul babban birnin kasar a ranar 19 ga watan maris hotunan bidiyo sun nuna yadda gungun mutane suka nakaɗawa farkunda duka inda daga baya suka bi ta kanta da mota kafin kuma su cinna mata wuta daga baya kuma suka jefa gawarta a cikin wani rafi da ke birnin na kabul wata kotu a india ta yanke wa shahararren dan wasan kwaikwayon nan na bollywood salman khan hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari bayan da ta same shi da laifin kaɗa wani mutum har lahira a shekara ta 2002 ba tare da ya tsaya ya duba mutumin ba a yau laraba wani alkali a wata kotun mumbai ya yanke hukuncin bayan da aka same shi da laifin A baya, Mr. Khan ya fuskanci tuhumar zaman gidan yari na tsawon shekaru goma ne. Masu gabatar da ƙara sun yi zargin cewa Khan ya sha barasa ne a lokacin da motarsa ƙirar Toyota ta afka kan wasu mutane biyar da ke bacci a gefen hanya, inda nan take guda daga cikinsu ya mutu, sannan hudun kuma suka samu raunuka. Khan wanda shekarunsa 49 ne ya musanta cewa shi ke tuka motar a lokacin da hadarin ya faru. Ana kuma sa ran zai ɗaukaka ƙara a kotun da ta ba da damar yin hakan. Khan ya yi shirin fina-finai da yawansu ya kai akalla 90 cikin shekaru 30 da ya yi yana wasan kwaikwayo. Gwamnatin shugaba Barack Obama ta nuna azama wajen ƙoƙarinta na kyautata dangantaka tsakaninta da ƙasar Cuba. inda ta maido da safarar jiragen ruwan fasinja da ke kai kawo tsakanin kasashen biyu ma'aikatar baitulmalin amurka ta bai wa akalla kamfanoni hudu lasisi domin yin jigilar fasinja akan hanyar ruwan mai tsawon kilomita 150 waɗanda ke tashi daga kudancin florida zuwa havana uku daga cikin kamfanonin na yankin florida ne a wani labari makamancin wannan jirgin saman kamfanin jetblue ya bayyana shirinsa na fara bada wato shatar jirage daga birnin new york zuwa havana daga watan yuli mai zuwa harkar jigilar fasinja tsakanin amurka da cuba ba bakon abu ba ne wato kafin juyin juya halin da 'yan kwaminisanci suka yi a shekarar 1959 wanda shugaban kasar wato fidel castro tsohon shugaban kasar fidel castro ya jagoranta inda suka kifar da gwamnatin fulgencio batista mai mulkin kama karya amurkawa da ke son tafiya zuwa ƙasar ta cuba sukan yi tafiyan ne kan tsauraran matakai ciki har da tafiye-tafiyen da suka shafi na neman ilimi da yawon shakatawa labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rana 29 ga wannan wata idan Allah ya kai mu za a kafa sabuwar gwamnati a Najeriya. To amma sai kuma ya zamana a wannan lokaci ne majalisun wasu jihohi suka shiga yayin tsigewa ko kuma ƙoƙarin tsige au gwamnoni ko kuma kakakin majalisunsu. Cin akwai wata manufa ce da ɗaukan wannan mataki? Tambayar kenan da wa Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja. al'amarin nan da ya daure wa kowa kai abin ta taso kamar wutan daji wanda tana ci ko ina to amma ga dukkan hasashe a waya Allah faduwan president goodluck jonathan ya jawo wani irin bakin jini ma gwamnoni kai hadda ma shugabannin wannan pdp wanda ba su tsaya tsayin daka ba sun tabbatar da cewa an zaɓe shi saboda haka wa'annan abubuwa ba dole ne a sa nasaba da cewa wanda ma za su tafi ba za su tafi lafiya ba akalla a kasara sai sun tafi a cikin wato kundin tarihinsu cewa an ɓata musu mulki an tsige su ne wannan kuma ba wai wani demokaradiyya ba ne wannan wani irin bita da ƙulli ne wani irin nukudan siyasa ce wacce take ta kunno kai mara kyau Eh aka bata eh, ta sha. Dr. Usman ban tare numfashinka ba da kake cewa ana so ne su wa'annan gwamnoni ko kuma shugabanni tunda har da uh, kakakin majalisu ake ta tsigewa da sauransu ba a son su tafi lafiya ana son a shafa musu kashin kaza ya zama ne cewa ba su gama mulkin su ba an tsige su to in za a yi tsigewa na tsakani da Allah ne akalla wata nawa za a yi ana tsigewa me yasa to still a gaskiya maganar tsige gwamna ko shugaban kasa ban magana ne a kundin tsarin mulki sai an bi dokoki dokokin nan kuma suna da tsauri ainihin kafin a samu a ce an ma samu an tsige shi saboda shi kundin tsarin mulki da ya ba majalisa damar tsige gwamna zai yi wahala a ce kawai 'yan tsiraren mutane suka zo bayan an samu ah, ah, ah, rinjaye a majalisa sai an bi dokoki masu masu tsauri a wannan um, jummai to amma kin ga da yake komai namu kawai harigido ne komai sama da ƙasa ake yi yanda ake so ake sai ki ji ma wata jiha ma su bakwai kacal sun tsaya sun ce wai za su da gwamna saboda wasu dalilai nasu na daban na siyasa wannan karan tsaye ne ake wa kundin tsarin mulki da demokradiyya idan aka bar irin wayannan abubuwan suka shige yanzu to shikenan an sa wani turba ce ta mara kyau wanda duk sanda gwamna zai sauka sati biyu uku sai a ce wai an tsige shi wai ba wata kwamiti wata za ta duba laifuffukansa ba wani tantance irin laifi da ya yi mutumin nan kuma ya yi shekara takwas wasunsu wasunsu sun gama wa'adinsu ba za ma su sake dawa wurin ba kawai sai ki ji da rashin kunya an zauna ana wani magana tsige su yanzu hmm. to wannan dai ba wani alfanu ne ko wani ma'ana yake baiwa demokradiyya irin namu ba bayan mun yi zaɓe mai kyau zaɓe sahihin zaɓe ya kamata a ce an zauna an miƙar da demokradiyyar nan yadda ya dace gangariya ana yin ta amma kin ga kuma inda aka kunno kai ake neman a ɓata tafiya To ya batun shi kuma naɗe dan da shugaba mai barin gado yake yi tunda ko jiyan nan ma ko kuma yau ne zan ce an an nada shi kuma su kuma ita gwamnati kuma mai barin gado wace manufa take da ita na yin waɗannan eh, naɗe-naɗen sabbin mukamai. Nukuda ne da mugunta da zalunci irin na gwamnatin Jonathan wanda a koyaushe muna faɗa cewa mutanen na azalumai ne ba za su taɓa zalunci ba. A duk sanda ai kina gani yadda aka ma sha da ƙyar apc ta sha bayan sun sa mata wannan shinge su sa mata wancan shinge to bayan kuma sun ci mulkin yanzu jimmai shingen kuma da ake sa mata shine a kafa a yi naɗe-naɗen mutane wanda yake dole sai sun ma jonathan mubaya'a suna ba shi sirrin gwamnati gwamnatin buhari idan ya hau ni ni ne shi shugaban ƙasa buhari in na hau duk zan sauke naɗe-naɗen nan tunda ba an yi su don allah da annabi ba ne an yi su ne da wata manufa kowa zai je kotu ya je kundin tsarin mulki za ta ba shi daman duk wanda ya ga bai so ya cire to tun ba ma gwamnatin da za ta shuɗe ba duk na naɗen da za ka yi kana shugaban ƙasar da za ka tafi ai kuwa akwai matsala tun da saura sati nawa naɗe-naɗe kuma kana yi fiye da ma ashirin kuma yi kake yi kowane sati kana tsige wasu kana sa wasu to wato duk wa'inda suke da goyon baya maka dole su baka sirrin wancan gwamnati kuma dole abubuwa yadda kake so kenan kana gwamnati kana jan akalan sabo gwamnati wanda ta shigo hmm. wannan mugun illa ne ma general buhari kuma yadda muka san shi muna kira gare shi da yana hawa duk wa'annan naɗe-naɗen da dukka ba shi dama ya dakatar ya dakatar da su in ya dakatar da su ya tsitsige su ya sa mutane nagari wanda ya tabbatar cewa za su ba shi goyon baya da haɗin kai da ma 'yan ƙasa aiki sosai da sosai yadda aka zaɓe shi. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba za ku rasa ji ba sojojin Najeriya sun samu nasarar ceton ɗaruruwan mata da 'yan mata daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sai dai kash abin takaici fiye da ɗari biyu daga cikin matan da 'yan matan da aka ceto suna da ciki. A shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za mu dubi wannan al'amari. kuma kuma muna son mu ji ra'ayinku a lokacin. A halin yanzu kuwa bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta fara gwajin aikawa da saƙonnin tuni ta wayan tarho domin rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. Gwamnatin Kamaru ta ce an ɗauki wannan matakin ne domin ba ta da isassun hanyoyin kula da masu juna biyu da jarirai. Wannan shiri wani ɗan shekara 23 mai suna Alan ne ya faro ta yana amfani da wayoyin selula wajen yi wa mata masu juna biyu tunin lokacin da ya kamata su je awo ko kuma idan lokacin zuwa awon ya yi da kuma ba su sanarwa lokacin yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. Wakilin muryar Amurka Mickey Edwin ne ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yaounde. ma'aikatar kiwon lafiya ta kamaru ta ce a duk shekara mata masu juna biyu dubu takwas da jarirai dubu talatin na ƙasar ne da dududu mutanenta duka-duka miliyan da biyu ne suke mutu dr allen ta ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ce ana iya rigakafi ko kuma hana aukuwar mace-macen idan aka samu kulawar da ya kamata to amma ta ce abin takaici ana samun karuwar mace-macen mata masu juna biyu da kuma jarirai ta ce wannan al'amari ne mai tsanani ta ce al'amarin ya fi tsanani ko kuma muni ga masu juna biyu domin a yawancin lokuta galibi matan kan mutu ne idan ba su samu kulawa da ya kamata ba a saboda haka ƙoƙarin magance wannan matsala ko kuma shawo kan wannan matsalar ne shi wannan bawan allah ya ce to batun turawa mata wato ya fara wannan shiri da aka sa suna gifted mom da turanci inda ake amfani da saƙonnin da ake aikawa ta wayoyin solila ko kuma jeka da gidanka domin yi wa mata masu juna biyu tuni cewa ga lokacin da za su je awo da dai sauransu da kuma gayawa mata lokacin da ya kamata su kai 'ya'yansu a musu alluran rigakafin cututtuka. Shi wannan bawan Allah ya ce wannan dabara ta zo mishi ne ko kuma ya yi tunanin fara wannan dabara ce shekaru hudu da suka shige lokacin yana ɗan shekara goma sha tara da haihuwa. Ya ce ya gudanar da bincike da ya nuna cewa matan da suke da matsaloli a lokacin da suke da juna biyu galibi sukan zo lokaci ya ƙure a lokacin da za a musu jinya ko kuma a ba su magani. a saboda haka kuma ya gano cewa yawancin matsalolin suna faruwa ne a lokacin da wato akan samu matsala wajen magance su idan suka yi tsanani ya ce a saboda haka ne ya fara aikin gano yadda zai iya taimaka ma mata domin su zo a kan lokaci a musu wato gaji ko kuma awo da kuma matsalar da ya danganci mutuwar jarirai a saboda haka ya kirkiro wannan shirin kuma hakan na taimakawa waɗannan shirye-shirye dai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi da bello habib galadanci zai gabatar da himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago jama'a salamu alaikum barkanmu da laraba yau shirin hima ba ta gargo yana da bako na musamman sunan shi farfesa balaraba sani gargo watakila kun san shi babban malami ne a harkokin kiwon lafiya a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a can najeriya kuma likita ne kada in fayyace muku komai gashi nan farfesa menene kawo ka nan amerika ne salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu mun zo taro kuma ina ganin ba ne zuwa na farko ba na fara zuwa amurka taro tun wurin shekara zai kai takwas ko goma da suka wuce hmm. to duk shekara mukan zo a yi taro na wata kwaleji ta kwararru da amerika take horarwa to na samu wannan certificate a ah, fannin kiwon lafiya ne fannin kiwon lafiya ana eh. kiransu american college of physicians to to wannan kwaleji sun bani certificate ɗinsu 2008 hmm. to tun lokacin dama kamin sannan na zo na dan zo na samu halarci waɗansu tarurruka nasu eh. da aka bani certificate din kwarewa na wannan kwaleji shine kuma duk shekara inda Allah ya hore eh, lokaci da kuma dama sai na zo saboda sun ya fa'idanta daga abin da za a tattauna. Me aka tattauna wani irin abubuwa aka ƙara da su a wannan tattauna? Abubuwa ne ba su da iyaka, abubuwa da yawan gaske saboda idan aka ce akwai taro na ƙwararru abin da yake faruwa shine wato akwai abin da ake cire shi maudu'i wanda shi shine za a yi ko me zai zai rabu da shine. wato maudu'in da suke na wannan shekarar shine abin da suke kira wato ilmantarwa ko kuma watakila ƙarin ilimi. na uh, wato aikin harkar aikin likita mm. Continue medical education kenan uh, da kuma patient eh, patient involvement to wato kenan da shigo da shi mara lafiya cikin wannan harka ta ba da kiwon lafiya din to yanzu wannan abubuwa da kuka je kuka zauna kuka tattauna da yawa kuma kuka karu ta ya zai amfani mai karamin karfi a kamar yammacin afirka eto eh eh, ni dai gashi na zo kuma alhamdulillahi Eh, kamar yadda nake ta faɗa eh, amfanin irin wannan shine in ka koma duk wanda yake bai da lafiya ya zo ya nemi shawara ko ya nemi ka taimake shi ko a rubuta mishi magani watakila ilimin da ka samu a nan zai kawo maka wani dan gudunmawa ko ta goma shi sai ga an mishi abu ya samu ya samu sauki to ni ina ganin watakila abubuwan da shi mai karamin karfi kenan watakila zai samu ta nan ɗaya kenan na biyu har yanzu muna cikin aikin gwamnati har yanzu muna aiki a asibiti mu na Zariya da yake a nan shi kani da a nan nake kuma wato kaman ranar da muke clinic Ah, na masu hawan jini da sauran cutuka da suke zuwa mukan ga mutane wani lokaci sukan kai 350 400 muna da likitoci da yawa to amma tsarin da mutum yake koya da kuma wataƙila ilimin da mutum ya samu a nan in ya je sai samu ya rika koya ma waɗansu da suke can su ma kaga shi kenan sai a samu a samu fa'ida to ni inda nake ganin kenan mutane za su fa'idanta a daga irin wannan jama'a masu fashin baki ah, da kuma kwararru eh, da yawa sun zargi wannan gwamnati ta shugaba goodluck jonathan da ke gushewa akan cewa tana da matsaloli da yawa ɗaya daga cikin manyan matsalolin shine ah, na kiwon lafiya musamman ma yajin aiki da likitoci suke tafiya ah, ina aka nufa ne a daidai wannan lokaci da ake da sabo gwamnati ke shigowa to shi harkar kiwon lafiya ni ba zan ce watakila shi goodluck jonathan shi ne yake da matsala ba hmm. abin da zan ce shi ne mu 'yan najeriya mu ne muke da matsala hmm. eh, watakila ta inda zan karanto maka wani abin ne ta mu da muke a zauna asibiti a ka shiga asibiti asibiti likita suna ya tara akwai likita wanda ya kware a aikin likita ya yi karatu mara lafiya ya shigo asibiti zai ce sai ga likita akwai nurse nurse akwai masu ɗaukan hoto akwai masu gwada jini akwai masu gadi ma da masu shara ma in wani abu ya zube a ƙasa da sauransu mm. so saboda haka mu a yanayin yadda muka taso a afirka watakila ko a najeriya idan mutum yana shiga asibiti ya fito kowa likita ne to kuma yajin aikin da ake magana dinnan sai zama na cewa duk wanda ka gani da masu shara da su masu gadi da nurse nurse da likitocin kowa na da ƙungiyoyinsa sai zama na cewa sai kuma aka fara gasa a tsakankanin wanda suke aiki a asibiti din mm-hmm. shi likita ya ce shi ya fi kowa saboda haka dole albashinsa da sauran kayan yanayin eh, eh, rayuwar aiki rayuwa ya zama ya wuce su nurse nurse suke su ma su ne suke zama da mara lafiya a mm-hmm. kwana mai gwada jini ji ma bai gwada jini ba abin nan ba mm-hmm. duk yanda aka ce dama za a samu irin wannan to zaman lafiya ba zai so ba kamar da zan ce watakila shi gwamnati na shi eh, shugaba goodluck jonathan da zai tafi hmm. ina ganin watakila ba laifin shi zaka ce directly ba yana da minista na lafiya hmm. yana da karamin minista da babban minista kuma kowanne asibiti yana da shugaba wanda shine director na wannan asibitin hmm. menene suke zuwa su gaya masa akwai abubuwan da ba sai an kai ma goodluck jonathan ba su shugabannin asibitocin nan akwai abubuwan da suna da ikon za su iya maganin sa amma watakila saboda ana tsoro saboda siyasa da sauransu akwai shugaban asibiti a Najeriya a Federal Medical Center Umuahia makasa hmm. aka dauki haya suka zo suka harbe shi da bullet Allah ya taimake shi yana da nisan kwana bai mutu ba me yasa suka harbe shi saboda irin wannan rikicin da ake ta fama da shi eh, na harkar lafiya waɗansu su ce su su a basu gaza ba a basu ba hmm. za su tafi yajin aiki da sauransu sannan akwai wata mata ita ma tana Federal Medical Center a nan kudancin Najeriya ita ma aka zo akwai wata da ce take ita da yatta ce ta yi kama da ita aka ɗauki makasa suka je sai suka kuskure ta ana so a kashe ta aka kashe ta to da lawai farfesa ya za a samu maslaha ne na dindindin na yajin aiki da likitoci suke yi musamman a kasashen yammacin afirka ka ba mu ansa a wannan makon bari sai mako mai zuwan Allah ya so ya kai mu mun gode sosai jama'a daidai wannan lokaci shirin namu ne zai karewa saboda karancin lokaci amma a mako mai zuwa za mu ci gaba da hidda shi farfesa balaraba Sani Garko ko kamo shi da himma ba ta gargo yanzu amma da duk waɗanda ku ji muryoyinsu bello ne daga nan washington mu kasance a cikin koshin lafiyar mu riga da busa shi take riga in ji riga babu busa To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. Salam. Hakika fata na gari Lamiri, tabbas kowane talaka na fatan cin ribar Roman demokradiyya a Najeriya musamman ma a wannan karni mu matasa da 'yan ƙasa baki ɗaya. Kowa na fatan ganin an dama da shi ta hanyar ciyar da ƙasar mu gaba da samar da ayyukan yi ga al'umma baki ɗaya. Da fatan gwamnati mai zuwa za ta duba muhimman buƙatun al'ummarta daga Hafizu Balarabe Gusau. Salam murya Amurka. hakika nasarar da sojojin najeriya ke yi na ceto 'yan mata da dama da kuma wasu yara a dajin sambisa a gaskiya abin a yaba musu ne fatanmu allah ya sa a ceto 'yan matan chibok amin wasiƙa daga ciroma mai turare dumjiya jihar da magaran a niger Ɗaukar doka akan kowa shine zai kawo ci gaba akan shugabancin Janar Buhari. Janar yi wa kowa adalci birni da ƙauye shine bambanci tsakanin mulkin APC da na PDP. Daga Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Alhaji Zubairu saka zaure Fatan alheri ga VOA hukuncin da wata babbar kotun tsarin mulkin kasar Burundi ta zartar na bayar da dama ga shugaban kasar Pierre Nkurunziza kan neman sake tsayawa takara a karo na uku tabbas hakan yi wa doka karan tsaye ne da kuma kundin tsarin mulkin kasar daga Adam A Adam Gashuwa. Don Allah ina kira ga sabuwar gwamnatin Najeriya mai jiran gado da ta taimaka ta biya 'yan sanda da suka yi ritaya da kuma waɗanda suka mutu haƙoƙinsu. Domin gwamnatin Jonathan ta kasa kuma gashi iyalan waɗannan mutane suna cikin wani hali na rashin abinci da sutura da fatan allah ya sa wannan kira ya kai ga kunnuwan muhammadu buhari mai jiran gado daga salihu isa fana da Ahmadu dodo mai gwaza da kuma hassan lawal koli harwa gana jihar gombe sakon karshe ce assalamu alaikum voa don allah ku bani dama in yi kira ga 'yan majalisar dattawa a yankin arewa maso gabas su yi wa allah su haɗa kai tare da marawa mutum guda baya don zama shugaban majalisar domin wannan ba karamin ci gaba zai janyo a yankin namu ba wanda dama tuni ya shiga mawuyacin hali sakamakon tashe-tashen hankula da fatan za su duba buƙatar al'ummar yankin ba wai ta kan kansu ba. kamar yadda muka saba yi za mu kammala shirin da takaitattun labarai. To kun ji cewa hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin masu neman mafaka. A yau Laraba jami'an sun ce sun karbe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan 'yan kungiyar. mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne da kuma mace guda za kuma a tuhume su ne da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci kun ji cewa hukumomi a amurka na kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin 'yan bindigan nan da suka kai hari a wajen wata gasar zanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar texas da kungiyar is masu bincike suna duba shafukan twitter ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin wuta da maharan biyu suka yi amfani da su ƙungiyar ta is ta ɗauki alhakin harin inda ta ce sojojinta biyu suka kai shi wanda haka wanda aka kai a wato galan da ke wajen birnin dallas a yau laraba wata kotu a afghanistan ta yankewa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27 lamarin da ya sanadiyar mutuwarta to a gaishe ka ma sauraro karshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan allah ya kai mu lokacin da za mu dubi al'amarin mata da 'yan mata fiye da 200 da aka gano cewa suna da ciki bayan da aka cece su daga 'yan ƙungiyar boko haram kafin mai sallama ga gaisuwar taziyar rasuwa zuwa ga hajjaju aisha abdulkarim kaita a saboda rasuwar kawunta alhaji yahaya ali da ake cewa yalis allah ya gafarta masa ya kuma sa ya huta mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali nake cewa sai an jima.